لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da saduwa باين dogon هوتو a نا عمدة الأحكام يوكسان yau kusan watan mu hudu kenan tun daga mu daga karatun nan a ƙarshen sha'ban muna fata allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kammala wannan littafi kuma abin da ke cikinsa na fa'idodi da kuma cikin sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya allah ya hasaka zukatanmu da gabanmu da su mun tsaya a cikin abuwa auqatus sala wato hadisan da suke magana akan lokatan salloli na farilla mun karanta hadisai guda uku a wannan babi yau kuma za mu tashi a hadisi na hudu in Allah ya so wanda ya dace da darasinmu na ashirin da bakwai kenan a cikin wannan littafi mai albarka wanda muke yinsa a yau sha shida ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda ya dace da hudu ga watan biyu na miladiya 2007 wannan hadithin hadithin abubar zatal aslami الإمام عبد الغني المقدسي عن أبي المنهال سيار بن سلامة wani hadisin an ruwaito shi daga abul minhal ita ce kunyarsa sayyar ibn salama ar-riyahi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai wanda suka zauna a basra wanda ya riski wannan sahabi mai girma abu barzat al-aslami da kuma sauran sahabbai da suka zauna a wasu daga cikin sahabbai da suka zauna a basra kamar irin su anas ibn malik haka zalika ya riski manya-manyan malaman basra daga cikin tabi'in kamar irin su abul aliyatul riyahi shi kansa kuma ya zamanto a wato marji'i ne makoma ne na manya-manyan malaman hadisi na basra kamar irin su shu'ba irin su hamad ibn salama irin su auf al wayan shahararrun malamai na basra waɗanda suke wato sa'o'in imam malik sun yi riwaya daga wajensa shi akan kansa yana tabakar sigaru tabi'in kananan tabi'ai irin su ibn shihab zuhri ya rasu shekara ta 129 amintacce ne wajen masu riwayar hadisi wajen malaman hadisi kuma ya riski wannan sahabi mai girma Abu Barza da haltu ana wa abi ala abi Barza al-Aslami yace mun zo wajen Abu Barza al-Aslami da ni da mahaifina a cikin wannan akwai ziyarar wato malamai malamai na sunna malamai salihai akwai falalar ziyararsu domin neman abin da ke wajensu na ilimi da kuma samun albarkar zama tare da su saboda koya daga cikin ladubbansu kyawawa da kuma samun albarkar zama da mutanen da allah maɗaukakin sarki yake kirari da su in sun zauna a majalisunsu saboda ba sa yin komai in ba ambaton allah ba abu barzatal aslami wannan ya shahara da wannan alkunya abu barza bi fathil ba wa sukunin ra ya shahara da wannan kunyar ta ta har ta sa sunansa ya bata don haka malamai suka yi sabani da yawa wajen sunansa mafi shahara kuma mafi inganci shine sunansa nablatu ibnu ubay nablatu ibnu ubay ubay wato bi fathin nun wa sukun ad-da al-mu'jama al mujama ad al mujama yana daga cikin sahabbai da ya musulunta tun kafin fathu makka ya halarci fathu makka saboda haka kaga wannan manqaba ce falala ce babba a gare shi domin manzon Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulun nar ahadun mimman baya tahta shajara duk wanda ya mubaya a ƙarƙashin bishiyan nan ta hudaibiya ba zai shiga wuta ba to shi yasa yana daga cikin manƙaba da ake cewa in aka ce sahabi ya halarci fathu makka to wannan ya sanya shi a cikin as-sabiqun al-awwalun domin Allah madaukakin sarki ya ce la min minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu malaman tafsiri sun haɗu akan cewa ma'anar man anfaqa min qabli al-fath al da ake nufi ba fathu makka ba fathul hudaybiya bai'atul hudaybiya ita ake nufi shi ya halarci fathu ya halarci fath sannan kuma ya halarci yakin khaybar sannan yana daga cikin sahabban wata ta sai yana daga cikin waɗanda suka yaƙi hawarijawa tare da sayyidina ali a harura duk da ya kasance tare da muawiya ibn abi sufyan amma yayin da sayyidina ali ya zo yakin khawari a harura ya kasance tare da shi wannan yakin da abdullahi ibn umar yake nadamar cewa ba abin da yake nadama a kansa irin kasancewar irin rashin kasancewarsa tare da sayyidina ali a cikin wannan yaki don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda ya zo a hadith sahih wanda sai ali aliyar waito da waɗanda suka yaƙe su waɗanda suka yaƙi khawarij da sun san abin da Allah ya ba su ya rubuta a gare su na lada a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lattatalu anil amal da su dina aiki ga baki da sai ai sun gama to shi Abu Barza yana daga cikin waɗanda Allah ya masa wannan falala ya shiga yakin ya shiga yakin da aka yi da rijawa a janibin musulmi janibin sayyidina ali radiyallahu anhu ajma'in yana daga cikin abin da ya zo na kissarsa kan cewa mutum ne mai yawan sallar dare kuma yana tashin iyalinsa in ya tashi da daddare zai sallah yana tashin iyalinsa ba shi kadai yake ba wato baya al'adar baya al'adar al'adar mu addini addinin addinin hausa addinin addinin maza ne mata ku je su zauna tare da yara da girki a in ya tashi zai sallah sai su ma matan ya tashi shi ma iyalin nasa da da bayinsa sai tashi su sallah kamar yadda yake al'adar magabata shi yasa aka ruwaito mu'tamir ibn sulaiman yana da wata baiwa ya sai da ita ga waɗansu mutane bayan kwanaki kaɗan sai ta dawo ta ce don allah ka dawo da ni wajenka ka warware wannan cinikin ka dawo da ni wajen ke ce me ya faru suna mugusta miki ɗabi'a ne ta ce a'a ba abin da take mu sai dai ka haɗa ni da mutane wanda ba abin in suka kwanta bacci ba sa tashi sai a salatu sai sallah asuba ka haɗa ni da mutane ba wanda ba na gari ba ba na kirki ba saboda ba sa sallar dare to kaga idan da wannan ta zamanto a cikin gida da masu gidan su ne kadai suke addini ita ko ba a san ma ita ko ba a san ma ta addinin ba da ba za ta yi musu wannan shaida ba za ta samu wannan tarbiyyar ba to haka ya kamata gidan haka ya kamata gidajen mu su kasance eh, duk wanda yake riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ya irin wannan tarbiyya domin haka halin magabata yake haka halin salaf suke in suna addini addinin nan shine shine abin da suke akai mazaunan gidansu ƴaƴansu da matansu a kansa suke kai hatta ma wato waɗanda suka zo gidan suna aiki su ma a kansa suke wannan shine yake nuna alamar gaskiya tsakanin zahiri da batini wato da mutum yake a waje a cikin gida ma da yake yi kenan to Abu Barzat al-Aslami ya shahara da wannan dan an yi nafsi akan wannan a cikin tarjamarsa eh, cewa kana yusalli al-layl wa yuqidu ahlahu ya kasance yana sallar dare kuma ya tashi iyalinsa su ma su sallar dare din wata rana ana yin sallah a Basra sai ya zo ya shiga cikin sau amma bai saki bai saki linzamin dokinsa ba sai ya rike dokin ana sallah idan dokin ya dan ja gaba shi ma sai ya dan ja gaba in ya ja baya sai shi ma ya dan ja baya sai wani mutum a wata riwayar an ce yana daga cikin khawarij yace da Allah ku duba wannan tsohon baya nutsuwa a cikin sallah ya ke bar dokinsa ana sallah yana rike da dokinsa ya ji wannan magana sai ya ce masa wallahi tun da na rabu da na ce ni ya ce tun da na rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba aibata ni irin yadda ka aibata ni ya ce ni mutum ne tsoho kuma gidana nisa gare shi idan na zo na yi sallah na saki doki na bayan idan da sallah zan tashi ina neman dokin nawa ba zan isa gida ba sai dare ya raba kuma ni na zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ga irin yadda yake sauƙaƙa al'amura saboda haka ni na ɗauki wannan hanya ta sauƙaƙawa wato ka ga irin raino tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam su ka tarbiya irin ta khawarij su ne komai a tsananta su tsananta kan harkar addini saboda haka addinin sai su gajiya wajen yin sa ya zama tokan cewa sun fita daga cikin sa gabaki daya ba za ba wani abu na sauran na addinin da zai da zai saura tare da su amma idan mutum ya koyi tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta sauki yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙe ma mutane kada ku tsananta ku yi musu albishir kada ku kore su ku soyar da Allah gare su kada ku sanya su su ki Allah haka tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take kaga dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce masa in zaka yi sallah ka rike dokin ka ba amma ya san cewa idan da yanda ya san yadda yadda yadda manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda yana nan in yi wannan abin ba zai masa inkari ba inda a gabansa ake ba zai masa inkari ba saboda abu ne wanda yake yayi shi bisa haja kuma sannan duk da yake dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla sallah tana da tana da aikin da zai shagaltar da mutum daga dukkan abin da ba aikin sallah ba to amma aiki wanda yake kaɗan ana sauƙaƙe shi a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana daga cikin irin wannan tarbiyya ta da sauƙi nasa da yazo ya umama binti zainab umama binti abil as yar abin nan jikarsa yar yarsa zainab yana rike tare da ita lokacin sallah yayi la'alla in ya ajiye ta kuka za hmm? amma saboda rif da tausayi da sauƙaƙawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dauke ta ya dora ta akan kafadarsa ya sallar da ita idan zai yi ruku'u sai ya ajiye ta in ya sujada ya dago zai miƙe sai ya dauko ta ya maida ita kan kafadar ta wannan aiki ne wanda yake ba aikin sallah ba to amma aiki ne wanda yake hafif kuma aiki ne wanda yake haja bukata ita ta kawo shi to kamar ma shi kansa abin barzatul aslami yanda yayi a cikin wannan inda ya bar dokin nasa tunda bai samu inda zai daure shi ba da zai yi sallar babu nutsuwa saboda yana tunani cewa dokin nan ya tafi yanzu dokin nan ya tafi kafin ya je ya kamo shi sai an yi tigiya dare ya yi shi kuma gashi waje wanda yake mai shi kuma gashi a gidansa nisa gare shi wannan abin duk sai ya shi ya zamanto sallar ma ya yi ta hankalinsa baya kanta to amma waɗansu saboda wani wannan saboda jahilci ya masa inkari to sannan shi kuma sai ya koya masa yace ai ba haka bane ya nuna masa matsayinsa yace na na zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar yace na zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har nayi jihadi da shi sau bakwai ko sau takwas kuma na ga irin yadda yake sauƙaƙa al'amura ya rasu an yi saɓani wajen tarihin rasuwarsa mashhuri dai kamar yadda imam al-bukhari ya rinjayar shine ya rasu a shekara 65 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a khilafar Abdulmalik malik ibn marwan domin ya halarci yakin da aka yi da khawarij a ahwaz wanda wannan yakin kuma lokacin marwan ibn Abdulmalik ne a lokacin lokacin ne amil a basra to wannan kuma yakin da aka yi a shekara 64 ne bayan hijira wanda ya tabbatar da cewa rasosa ta jinkirta har zuwa wannan lokacin rayuwarsa a basra ne amma yadda muka san basra take basra gari ne wanda sayyidina umar ya kafa shi a bisa al'adar sunnar da sayyidina Umar ya assasa a cikin wannan al'umma cewa idan musulmi suka shiga kasar kafirai to sai su kafa gari wanda zai zama to sansani ne na yaki sansanin yaki ne duk wanda ya zauna a wannan garin ribat yake yi mayaki ne za a yi masallaci a tsakiyar gari sannan a yi kasuwa daga kusa da masallacin sannan mutane kuma su je gefen garin su je su rinka yin gidajensu masallaci shine headquarter idan aka tashi tafiya jihadi mai maimakon a turo mutane daga madina idan a jihar gabas ne kamar yadda ta haka ne aka buɗe khurasan daga nan basra daga nan za a tayar da rundunar mayaka je su su je su buɗe waɗannan garuruwa su shigar da su cikin addinin musulunci to asalin garin basra haka aka kafa shi to kuma wannan sahabi a can ya zauna amma gaba amma yawanci yakokin da ya rinka yi da abin da ya rinka da yanda ya je rayuwarsa ta shahara a cikin Khurasan ne dan daga nan ne suke zuwa suna kaiwa suna yin jihadi a garin Marwa dan haka ma ai waɗansu suke cewa anan ya rasu almaro yanzu shine a kusa da daidai inda yana cikin yana cikin Iran a yanzu yana cikin kasar Iran to a nan wajen a lokacin su aka rinka musulunci ya soma shiga ana yin jihadi a ya rasu aka binne shi a nan radiyallahu ta'ala anhu wa arba faƙala lahu abi sayyar ibn salama ya ce sai mahaifina ya ce masa كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ya يكي متى يا يا النبي صلى الله عليه sallar يكي al-maktuba ismi المكتوبة ne na kataba كتب ma'ana فرض inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ay fardan mawquta sallah farilla ce wadda yake mai kayyadaddan lokaci akan mu'minai to abin da yasa aka ce mata as-salatul maktuba ay as-salatul mafruḍa shine ma'anar kitaba din domin al yana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anar al-fard ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum duk wannan ma'anarsa furida an farlanta muku to as-salatul maktuba ita ce as-salatul mafruda sallar da aka farlanta nan ya kawo ta da sigar mufradi sallar salla ta farilla yana nufin jinsi wato sallolin farilla yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallolin farilla a cikin wannan akwai kwaɗayin cewa idan mutum ya je ya zauna tare da malami ya nemi bayanin sunna ya nemi bayanin ilimi wanda zai yaye masa jahilci ya tambayi abin da da bai sani ba ya zo ya ce wannan fursa ce na haɗu da kai ya sahiba rasulillah abi barzat al yaya to annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai kayi rayuwa da shi yaya yake yin sallar farilla faqal sai ya ce faqal nan sai kawo wata fa litta'aqi wanda a ciki malamai suke cewa wannan ya nuna mubadara gaggawa wajen wato ba da jawabi wajen ba da ilimin sunna ana tambayarsa bai wata wata ba sai ya fara gaya masa shi yasa ya kawo da fa litta'aqib qal فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض shams yace ya kasance yana sallah alhajir ɗaya daga cikin sunayen sallar azahar kenan allati tad'una alula wadda kuke kiranta ta farko hina tadhadu shams yayin da rana take karkacewa take yin zawali ma'anar tadhabu ay tazul eh, tazul az-zawal shine ad wato kaucewa ta zame daga tsakiyar sama ta fuskanci jihar yamma sallah azhar tana da sunaye guda hudu ana ce mata az saboda ana yin ta a lokacin da komai yake a bayyane haka zalika ana ce mata alhajir domin ana yin ta a lokacin da mutane suke kaurace ma tituna da hanyoyi su je su kwanta a gida alhajir daga alhajir bi ma'ana tark kuma ana ce mata alhajira ita ma dai daga wannan ishtiqaqin ne wato sallar da ake yin ta a lokacin da mutane suke komawa gida suke kailula dan galibi kailular mutanen Madina ta kasance kafin zawal suke yin su in sun yi sallah asuba za su tafi wajen gonakinsu da yake yawancin su manoma ne to daga zarar rana ta zafin rana ya tashi to sai su dawo gida kuma su zo su kwanta sai ga hanya da naki babu kowa a bakin hanya kowa ya dawo gida ya kwanta to shi sa ake ce mata alhajir saboda sunan wannan lokacin suna na hudu kuma da ake ce mata shine al'ula kamar yadda yazo ya ce to allati tad'una al'ula wadda kuke ce mata al'ula ta farko abin da yasa ake ce mata sallar farko domin ita ce sallar farko da mala'ika jibril yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sauko garin ran kashegarin garin daren isra'i don ya sanar da shi yadda ake sallah kamar yadda ya zo a hadisin ibnu abbas da yake bayanin lokutan sallah lokutan da jibril ya zo ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to sallar farko da jibril yayi tare da sallallahu alaihi wasallam ita ce sallah azhar shi yasa ake ce mata al'ula ta farko wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sallah ya hina tadhabu shams yayin da rana ta yi zawali yayin da rana ta yi zawali ma'anar mun fassara ma'anar zawal a hadisin jabir shine lokacin da ya zamanto inuwa ta gama wato raguwarta ta fara karuwa domin rana idan ta fito inuwa tsawo gare ta farkon fitowar rana tana yinuwar mutum tana jihar yamma da tsawo za a ganta a kwance a ƙasa rana na yin sama inuwa na raguwa to har sai ta kai mafi ƙarancin tsawonta daga ta kai mafi ƙarancin tsawonta ta daina raguwa to sai kuma ta fara ƙaruwa to lokacin da ta kai mafi ƙarancin tsawonta tana fara ƙaruwa ɗin nan ko da ko da ko da misalar zarratin ne to an samu zawa kenan to wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah to me ma'anar hina wato me ma'anar a wannan dai ba zai yi wa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin zawal ya yake yin sallah a zahar yayi ta ya gama ta daidai lokacin zawal sai dai ya fara lokacin zawal to ma'anar sa shine cewa wato daga zawal din yayi sai kawai sai kawai ce Allahu akbar ko kuwa sai abin nan a ma'anar yin sallah a farkon lokaci shine wato sai ka gama sharuɗin sallah hmm? sannan ke sallah bayan ga cika sharuɗanta ko ba kamata yi ka yi sharuɗin sallah tun kafin lokacin ta ne yadda lokacin na shiga sai kawai ka yi takbiratul ihram wannan aujuh ne wajen ulama fuskoki ne wajen malamai akwai daga cikin malaman shafi'iyya da suke cewa ma'anar yin sallah a farkon lokacinta kuma kamar ma'anar wannan hadisin a wajen su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah azhar daga zawal tayi wato zawal na shiga zai kabbara harama ko mutum ba zai riski falalar farkon lokaci ba a wajen su sai in yayi sallah a haka wato zama to kafin shiga lokacinta ka riga ka yi alwala ka sa kayanka ka fuskanci alkibla ka zo masallaci wato ana yin ana ana gama kiran sallah kawai sai a ta da iqama wannan fahimta tsaye kenan da waɗansu suke waɗansu kuma suka ce da ake nufi a sallah a farkon lokacin ta wato al-nisful awwal na lokacin wato lokacin sallah azhar daga azhar zuwa la'asar ka kiyasta wannan lokaci to sai ka raba shi biyu to ya zamanto a cikin rabin farko na lokacin shine za ka yi sallah azhar in kai sallah a wani lokacin ka yi sallah a farkon lokacin ka ai ash al-awwal min al fassara ta uku wadda yake ita ce a abin nan malamai muhaqqiqin suka rinjayar kamar shi ibnu da al-eid cewa yayi abinda ake nufi da yin sallah din a farkon lokaci da kuma yanda za a dauki fasarar wannan hadisin yana yin sallah azhar daga zarar rana ta yi zawal shine wato daga zarar rana ta yi zawal to sai ya shiga istidadi da sallah sai ya shiga shirin sallah ta yin tsarki da alwala da tafiya masallaci da zama yana jiran sallah domin yayin da mutum ya fita daga ya fita daga gidan zai tafi masallaci eh, mai hadisin abi hurairah yace eh, yana cikin sallah fa huwa fi salah fala yashbikanna asabi'ahu dan kan yana tafiya sallah kada ma ya rinka sassarka fi hannuwansa domin a cikin sallah yake yayin da yake tafiya masallaci to da kaga wannan ya kamata kenan mutum in yana in mutum ya halarto wannan shu'urin kaga tafiya sallah zai kamanta hadisin da aka ce mutum in zai tafi sallah ya tafiya yana cikin sakina da Wafa. to sannan in ya je masallaci yana jiran sallah fa inna ahadakum fi salati ma damati salatu tahbisuhu sai ku yana cikin sallah matsawar sallah ce ta tsare shi ta hana shi fita daga masallaci domin me zai hana ya tashi ce abin nan barin tafi harkata saboda ya san yana jiran sallah to yana cikin sallah a lokacin to idan yayi wannan yayi aiki da hadisin da hadisin cewa abin nan ayyul a'mali afdal as-salatu aka ce as-salatu li waqtiha duk da yake hadisin ba yana nufin as-salatu li awwali waqtiha ba kamar yadda riwayar hadisin da tazo kamar yadda muke bayani akwai riwaya da tazo cewa ma'ana as-salatu li waqtiha shine akwai riwaya da aka ce as-salatu li awwali waqtiha sallah a farkon lokacin ta wannan riwayar ba ta inganta ba as-salatu li waqtiha sallah akan lokacinta to mafhumin shine kan cewa yin sallah akan lokacinta za a fahimci kan cewa kenan koyaushe mutum yayi mubadara ga sallar wannan shine fi to idan mutum eh, kun ga kenan daga wannan zamu fahimta cewa abinda ake nufi da wato mutum yayi sallah daga zarar daga shigar lokacinta shine wato daga lokacin ya shiga ya soma istidadi da sallah ya soma shirin yin sallah kuma anan Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu ya kawo lafazin kana kana yusalli kuma mun ce mun ce ma'anar lafazin kana yaqtadi ad-daymuma yana hukunta dawwama wato halin annabi sallallahu alaihi wasallam ne mustamir haka yake ya dawwama akan yin haka to amma wannan mutlaqan ne kan cewa sallah azhar daga zarar zawali yayi ake yin ta ko ko ana kayyade shi daga a wani hali hmm, ko ko ana kayyade shi akwai lokacin da ake kayyade shi hmm, wani lokaci kuma a sake shi akan itlaqin nasa as ana kayyade shi wannan yin sallah a farkon lokacinsa ana itlaƙinsa idan a halin da ba lokacin tsananin zafi ba amma idan lokacin tsananin zafi ne kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira na abridu bin zuhur idan اشتد har fa abridu اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن har الحر من فيح Idan zafi ya tsanani zafin rana ya tsanani to ku shiga lokacin sanyayawa da sallar azahar, ku sanyaya lokacin sallar azhar wato kada ku yi shi daga tsarin lokacin ya shiga to kaga kenan ba ko ba a koyo wannan dawamar da da Abu Barza ya faɗa ai fi ghalibul ahwal ko kuma a halin da yake ba lokacin da ake tsananin zafi ba domin lokacin tsananin zafi al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata daga sunna ta umarninsa da kuma ta aikinsa kan cewa ya kasance yana jinkirta sallar azhar kamar yadda ya zo a hadisin abi dhar wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai bilal ya tashi zai kira sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abrid ka sanyaya ya sake tashi ya dan saurara ya sake tashi zai kira sallah ya ce masa abrid ka sanyaya sai da aka haka sau uku aka ma samun inuwa tukuna sannan sai ya ce a lokacin ya tashi ya kira sallah sauran kaga da sunnar ta da sunnar ta fi'liya ta nuna cewa idan ana tsananin zafi ana so a jinkirta sallar azhar kar a yi ta a farkon lokacinta a wannan dangane da sallar azahar kaga kenan jinkirta ta ya zo a wani hali ita tana ɗaya daga cikin sallolin da ake ƙayyade ake keɓance wato yin su a farkon lokacinsu da wani abin nan idan wani hali ya shiga ya zama to an saba wannan ka'idar ka'ida dai ta addinin musulunci an fi so a yi sallah a farkon lokaci sai dai kawai a inda ya zama kan cewa an togaci an samu togaciya kamar sallah azhar wa yusalli al-asr yana sallan la'asar al-asr ma'ana al-asr al-zaman zamani haka dalika ana nufin al-asr ana ce ma al-asr tarafu zaman wato gefen gefen zamani shi sa ake kiran aka kirawo sallar azahar ai sallar asuba da sallar la'asar al'asurai saboda kowannen su ana yin sa a wato bangare gefe ne na zamani ita sallar asuba ana yin ta a gefen rana na farko ita sallar la'asar ana yin ta a gefen rana na ƙarshe shi sa aka kira ta al wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin yana a Haduna ila أحدنا fi رحله في أقصى المدينة والشمس حية sannan ɗayanmu ya koma gida ya koma ya zuwa ga iyalinsa gidansa masaukinsa ɗakin gidansa fi aqsal madina a can ƙarshen madina wa shamsu hayya alhali rana tana da sauran garjinta tana da sauran zafinta tana da sauran launinta da haskenta bata so ma zamantowa fatsi fatsi ba ta soma zamanto ta so sanyi a har yanzu da sauran garjin rana ba wai lokacin da yake sallar ba a lokacin ma da in an yi sallar har an gama za a je haccen ƙarshen madina abin da ake nufi da ƙarshen madina a nan wajen shine kuba kuba ita ce aqsal awali mul daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin anas a cikin muwa a cikin sahihain da muwarsa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-asr ثم ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية لم تدخلها سفرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر sannan ɗaya mu ya tafi gidansa a can ƙarshen a can ƙarshen awali a can ƙarshen awali alhali rana ta da sauran garjinta wani hadisi da yake cewa imam malik ya yi kuskure uba ne sai ya ce masa afsal awali alhali imam malik dan madina ya san ya san me ake nufi da ya san kuba a awali take saboda haka dan ya ce a kamar abin nan kamar mutumin da yake kamar mutumin Kano ne a kamar mutumin Kano ne zai ce a zai bada labari cewa an yi wani abu a abin nan a kwanar goda alhali abin a kaso kurmi aka yi sai a zo a ce yayi kuskure saboda bai ce kwana guda da kwana guda ga kwana guda ga kaso kurmi ai wuri ɗaya ne wanda ya sani dan gari yanzu ci imam malik dan ya ce bai ce quba ba sai ya ce aqsal awali hmm? fil awali hmm? awali bandaka ce babba mafi kusancinta yana kusa da madina mafi karshen ta shine quba to dan haka dan ya ce maimakon ya ce wato unguwar maimakon ya ce ba sai ya faɗi cewa al'awali mantikar baki ɗaya to kaga dai mantika ce mai nisa tafiyar mul uku a ƙasa kuma sannan mutum har ya je gidansa ɗin a bisa a irin wannan tafiyar rana ba ta riga ta faɗi ba ma ba ta faɗi ba ba ta zamanto ta yi sanyi ba ta so canza launi irin yadda take in ta zo faɗuwa wanda ya nuna mana cewa sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam baya kayyade ta da cewa da aqiyarta tsawon inuwa duk da kamar yadda ya zo a hadisin ibnu abbas da hadisin abu mas'ud dimashqi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar malaika jibril ya zo ya sallar la'asar da shi a lokacin da inuwa ta zama daidai da tsawon mutum yawanci waɗanda suka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi abu barzat al-aslami da jabir ibn abdullah da abdullahi ibn amr ibn al-as da abu musa al-ash'ari da kuma da kuma anas ibn malik duk yadda suke sabanta sallar la'asar shine yayi ta lokacin rana tana da sauran garjin zafinta da launinta launinta bai canza ba shi yasa imam malik ma a cikin mudawwana yake cewa shi baya kayatar da shi ya rinka kayyade lokacin sallar la'asar da cewa iyakacin tsawon mutum da inuwa a yi sallar la'asar yayin da rana take da sauran garjin zafin ta. kuma bisa al'amma kuma za a bar fatara za a bar za a bar zamani mai tsawo bal hasali ma waɗansu malamai suna cewa zamanin da yake a nisan lokacin da ke tsakanin azahar da la'asar ya fi nisan lokacin da ke tsakanin la'asar da magariba wannan ku haka ne idan aka yi sallar la'asar a farkon lokacin aka yi sallar azahar a farkon lokacin da yanzu farkon lokacin sallar azahar ɗaya saura minti ashirin ne alal misali a cikin wa'annan kwanaki sannan farkon lokacin sallar la'asar hudu saura yan mintuna kaɗan kaga an samu wajen kusan awa uku amma tsakanin la'asar da magariba bai fi awa biyu da rabi ba to bisa wannan ku sun yi ne bisa bina'an akan hadisin a falalar wannan al'umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sahih bukhari yace misalin ku da al'ummar da suka gabace ku yahudu da nasara kamar mutum ne ya dauki ma'aikata yace waye zai mun aiki tun daga fitowar rana har zuwa rabin rana nisfun nahar zuwa zawal kenan zan bashi tsiratsi daya na lada yahudawa suka ce zaji suka yi sannan sai ya ce waye zai mun aiki daga nisfun nahar zuwa zuwa lokacin la'asar daga rabin rana zuwa lokacin la'asar nasara suka ce za su akan yace akan qiraat na rada suka yi yace sannan yace waye zai mun aiki daga la'asar zuwa faduwar rana to mu ne alƙasu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne kuka yi wannan a bisa Allah yace zai za ku yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana ala qirataini a bisa rubi biyu na lada sai su na farkon nan da na biyu suka ce Allah yaya mu za mu yi aiki mai tsawo fiye da su amma ka ba mu rabin ladan su Allah ya ce na zalunce ko na ba daga cikin ladan ku kun ce ina ce muku ku yi aiki zan ba ku lada daya kuma na ba ku na zalunce ku suka ce baka zalunce mu bace to wannan ku falala ta ce da nake ba wanda na saboda abin da daga nan malamai suka dauka cewa wato abin da ke tsakanin a zahar da la'asar ya fi tsawo bisa abin da ke tsakanin la'asar da magariba to wannan ba zai yiwu ba sai idan an yi sallar azhar a farkon lokacinta kuma sallar a la'asar din ma ita ma a yi ta da sauran garjin ranar ta da sauran karfin rana kamar yadda yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasitu ma qala fil maghrib shi mahaifin abubar mahaifin abu abul minhal yace na manta abin da ya faɗa na magariba wannan shine amana ta ilimi e amana ta ilimi in ka manta ka ce ka manta in baka sani baka ce baka sani ba eh, ba laifi ka ce ka manta eh, alkur'ani ne ba a cewa na manta ayar kaza sai dai ka ce an mantar da ni amma ilimi na sunna da wani abu za ka iya cewa na manta amma alkur'ani kar ka faɗi haka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi isa ma yaqulu li ahdikum bi isa ma yaqulu ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita ya mu gusta ɗayan ku yace na manta aya kaza da kaza sai dai ka ce an mantar da abin da ya sa saboda nisyan yana zuwa da ma'anar a tark nasullaha fa nasiyahum to karka zaman to karka sanya ma alqur'ani wannan karka ma alqur'ani haka ladabi ne tare da alqur'ani amma sauran matsala ta ilimi ka iya cewa na manta kuma wannan haka ya kamata wannan shine imam malik yake cewa abin nan abin da yake zai ce zan baka ilimin da dukkan da in kai aiki da shi za ka fi kowane malamin ilimi ce in aka tambaye ka abin da baka sani baka ce la adari ce in in ka rike wannan ilimin za ka fi kowane malamin sani ban sani ba to jama'a kamar wannan ce na manta abin da ya ce a cikin magarba saboda a cikin yin haka a cikin faɗin haka akwai karya gurur na rai rudu na zuciya mutum yana son a ce babu kamarsa mutum yana son a ce ya san komai ya haddace komai to amma idan ya nuna idan ya nasabta jahilci da rashin sani ga kansa to ya ɗauki sifa wadda ke dace da shi na cewa shi mutum ne wanda yake Allah ya haife shi la ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba abin da ka sani daga baya Allah ya sanar da kai kuma in ya so sai ya dauke ilimin eh, to kai itirafi da wannan gajiyawar taka da bautarka da rashin iyawarka da jahilcinka sai ka zama to a'lamun nas yace nasitu ma qala fil maghrib taban ya gabata gare mu a cikin hadisin jabir cewa wal maghrib idha wajabat yana sallar maghrib idha wajabat ay idha saqafat ma'ana al wujub shine as idan wato rana ta fadi taban a wancan hadisin jabir mun ce ma'anar faɗuwar rana ay maghrib qurs shams wannan wannan da'irar ta sama ta rana ya zamanto ta faɗi ya zamanto in ka kalle ta a ƙasa ta faɗi babu ita ba gini ne ya tare ta ba ba dutse ne ya tare ta ba amma idan kana waje fa da gine-gine ko waje mai tsauni yadda ba za ka iya ganin faɗuwar rana ba ya za ka san lokacin sallan magriba shi malamai suka ce a nan mutum sai aiki da hadisin abdullahi ibn abi auka idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as idan dare ya tuho ta nan ta gabas to kar a ce mutum ya zo da wani sabon addini a ga sallar magarba ya kalli gabas yana ganin lokaci yayi ko lokaci bai yi ba to waje mai tsauni haka za ka yi gabas za ka kalla maimakon ka kalli yamma dan ka kalli yamma din a tsauni ya sa ba za ka ga faduwar rana ba to sai ka duba ka kalli gabas domin rana tana faduwa za ka ga duhu ya soma dun farowa daga gabas kamar bargo ne yake tuhowa yana rufe duniyar a haka yawanci masu mu da muke rayuwa a cikin birane ko da yanzu biranen namu da birni da kauye babu bambanci saboda nefa amma dai a garura wanda yake da haske yawanci ba a ganin wannan amma a kauye zaka ga ko a cikin sahara zaka ga wannan wabi a bayyane yadda zaka ga wato dare yake tasowa daga gabas to daga kaga ya fara tasowa daga gabas to rana ta faɗi lokacin sallar magriba yayi malamai sun ce za a aiki da wannan alamar a inda yake mutum ba zai ga gurubu shams ba wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha allati tad'unaha al-atama ya kasance yana jinkirta sallar isha wadda kuke kiranta al-atama yana jinkirtawa daga cikin lokacinta shine ma'anar min at-tad'ir yana jinkirtawa daga cikin lokacinta wato ba ya jinkirta ta ba har lokacin ta ya fita a'a daga cikin ya yi ta a cikin lokacin amma zai jinkirta ta ba zai yi ta a farkon lokaci ba isha ita ce sallah ta biyu da aka yi taksisinta daga kyau daga istihbabin daga mustahabbancin a yi ta a farkon lokaci kowace sallah al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta a farkon lokaci in banda sallah zahar lokacin tsananin zafin rana sai kuma sallar isha sallar isha kamar yadda zai zo lokacin ta da falalar sallar isha ta falala a ƙarshen lokacin ta amma ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam dangame da ita shine yana duba halin mutane ne kamar yadda ya gabata a hadisin Jabir wal isha wal isha ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu idza ra'ahum ta'ajjalu ajjal wa idza ra'ahum ta'akharu abta' idan ya ga sun ga idan ya ga sun sun gaggauta sun haɗu sai ya gaggauta ya sallar isha in ya ga ko mutane ba su fito ba kowa yana gida an yi jinkirin fitowa sai ya saurara musu sai ya saurara musu saboda kamalar shafaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ya zamanto sunnar limamai dangane da sallar isha ya ce Allah ta da'una al-isha haka sunanta ya zo a cikin alkur'ani kuma wannan shine al-afdal bal har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi hani da a rinka kiranta al'atama nan ya ce Allah tad'una al'atama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce la ya la yaghlibannakum al-a'rab ala ismi salatikum fa innaha salatu al-isha fi kitabillah wa innahum yu'tinuna bi hilab al-ibil yace kada larabawan daji kauyawan daji su rinjaye ku ku canza masallar isha sunanta domin a cikin littafin Allah sunanta al-isha wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha haka Allah ya kira ta wa innahum yu'timuna bi hilabil ibn su kuwa su ne suke bari sai dare yayi duhu sosai sannan su so matatsan nonon raƙumi shine ma'anar al'atama ai wato mutum ya shiga cikin duhun dare lokacin da ake tatsar nono dan ba sa tatsan nonon raƙumi sai tukuna duk kafa ta ɗauke an soma ma bacci sannan za su soma tatsan nonon raƙumi to sai suka sai suke kiran sallar isha da wannan suna suke ce mata al'atama suka sa mata suna da wannan lokacin to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi kada ku bari har a daina kiranta sallar isha a rinka kiranta al'atama ba wai bai halatta bane a kirata al'atama tunda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamuna ma fi subhi wal atama la atawhuma walau habwa da sun san abin da ke cikin sallar asuba da sallar atama da sun zo musu koda wato suna jan gindi ne kaga shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya kira ta al'atama to amma abin da yake nufi da hani din ai wato kada ya zamanto ma kun manta da cewa sunan ta isha ku ta kiranta atama har isha din ya buya ta har sunan isha ya buya amma ya halatta ku kira ta al'atama da wannan ma'ana wani lokaci ku kira ta wa kana yakrahu an-nawma qablaha annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kin yin bacci kafin ta yana kin yin haka shi akan kansa kuma ma yana hanawa a yi kamar yadda zo a hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana yin bacci kafin sallar Isha da yin hira bayan sallar Isha me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kin bacci kafin sallar isha daga cikin illar da malamai suka bayyana shine kan cewar mutum ya bacci har lokacin da ya fita mutum ya bacci har lokacin da ya fita ko kuma mutum ya bacci har ya har ya zama to an yi ta a masallaci an gama shi bai yi ta ba ko da ya farka a cikin lokacinta amma bai same ta a cikin jama'a ba hmm? ya rasa ya rasa lada mai girma tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da da mun san abin da ke cikin ta da mun zo mata masallaci ko da da jan gindi ne gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya sallar isha fi jama'a fa ka annama qama nisfal layl kamar yayi tsayuwar dare kamar ya raba daren biyu ne yana abin nan kashin farko yana ta sallar dare to kaga idan mutum yayi bacci har aka yi sallah aka watsi ko ya yi sallar isha a kan lokaci ya yi hasara ba kaɗan ba to shi yasa malamai suka yi waɗansu malamai suka yi tafsili a kan bacci kafin sallar isha domin an ruwaito cewa shi hana bacci kan sallar isha ɗin ba mutlakan ba ne domin akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha har mutane har mata suka yi bacci kamar yadda zai zo mana hadisin umar يا رسول الله نام الصلاة الصلاة نام النساء نام النساء والصبيان mata da yara duk sun yi bacci kuma sahabbai sukan zo cikin masallaci suna kiran sallar isha din fita bacci saboda haka abinda ake nufi baccin da mutum zai baccin da yake mutum bai yi wani tanadin tashi ba shi yasa aka ce idan mutum ya yi bacci waɗansu malamai suke cewa ibn sala yake cewa idan mutum ya tashi idan mutum ya yi bacci kafin sallar isha alhali ya san cewa tabbas zai tashi kafin sallar isha saboda ya sanya wanda zai tashe shi ko kuma a wajen da dole zai tashe ya sallah kamar a cikin masallaci ne yace to babu laifi ya halatta biduni karaha amma idan yayi bacci alhali ya tabbatar a cikin ransa kan cewa ba zai samu sallar isha ba to wannan baccin nasa gabaki ɗayansa saban Allah ne duk numfashin da yake saban Allah ne haka zalika idan yayi bacci ya tsarafan tarafan bistawi tsarafai zai ta wataƙila ya tashi wataƙila ba zai tashi ba shi ma nan wajen layin ne hmm? saboda bai aminta daga cewa ba zai fada cikin wannan cikin illar wannan hanin ba na kan cewa sallar isha za ta kuce masa ko a cikin jama'a ko a cikin lokacinta hmm? don haka idan mutum ya san cewa in yi bacci kafin sallar isha akwai wanda zai tashe shi to babu laifi zai iya yin bacci din idan dai har domin illar shine kyar ya zamanto ya rasa sallah akan lokacinta a cikin jama'a wal haditha ba'daha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin hira bayan sallar isha yin hira bayan sallar isha wanda ake ce mata asam hmm. hmm. a ah, <coughs> wannan yin hira hira wato ah, doguwar hira bayan sallar isha zantuttuka bayan sallar isha suna daga cikin abin da yake saban sunnar manzo saba sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muku nan an asasa ta akwai abubuwan ma da ba a yin su sai bayan sallar isha din gidan kallo ba a yin su sai bayan sallar isha zama waɗansu majalisai na abin nan karta da ludo da dara da sauransu shi ma wani lokaci sai bayan sallar isha illar abin da yasa abin aka hana yin yin hira doguwar hira bayan sallar isha saboda abubuwa kamar guda uku na farko wannan a dukkan abubuwa dinnan guda uku suna komawa zuwa ga ka'ida guda ɗaya ta shari'a saddu zari'a abu wanda yake asalinsa halal ne amma yakan zamanto haram idan zai kai ya zuwa ga haram yin hira asali halal ne to amma idan hirar za ta kai ya zuwa ga haram tahqiqan aw dhannan rajihan to sai da to haram yanzu kaga idan mutum ya doguwar hira zai iya yin bacci ya zamanto bai samu sallar asuba ba a cikin jama'a ko bai same ta ba ma a cikin lokacinta babban musiba ko kuma in yi doguwar hira ba zai samu kiyamun lail ba ya zama to cikin wanda shaidan ya fitsari a kunnan su domin wanda ya kwanta har alfijir ya fito shaidan ne ya fitsari a kunnan su shi ma wannan wata wata musiba ce duk da yake musiba ta bata kai wancan ba sannan na uku maimakon ya zama da wuya in ya zo a cikin hira irin wannan wadda aka hana din da wuya a yi hirar da mutum ba zai janyo ma kansa laifuffuka ba tunda tsare harshe yana daga cikin gagarumin al'amura wanda sai mutum ya yi wanda ba abin wanda yake shine babban sababin da yake kifa mutane a cikin wuta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin mu'ad ba abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan hancin su illa hasaidu alfinatihim to mutum ya gama sallar isha yin sallah a cikin jama'a hmm, as-salawatul khams mukaffiratun lima bainahum kafara ne ga abin da ke faruwa tsakanin su saboda ka zo kai sallar isha a cikin jama'a ka samu kafarar laifuffukanka Allah ya yafe maka laifuffukanka salaman salama maimakon kawai ka koma ka gama ranar taka fitamuhu misk domin ta wannan sallar sallar isha din nan kamar yadda ya zo a wani hadith mursal na sha'abi ba wata al'umma da aka sanya mata wannan da aka sanya mata sallah a wannan lokacin in ba wannan al'ummar ba shi yasa har yake cewa hadith ne mursal a wajen wanda suke ihtijaj bil mursal a cewar idan mutum yana da in mutum ma yana da bukata ya nemi biyan bukatar Allah a lokacin a cikin wannan sallar ya nemi biyan sa a cikin wannan sallar duk takmilan hadithin sha'abi ne to kaga sallar isha din nan saboda wannan dan ta zo ranar mu ta zamanto wato an gama mana ita da aikin alkhairi to bayan an gama wannan kuma an yi maka kyakkyawan hatami cewa ka samu salama maimakon ka je ka kwanta cikin amincin Allah sai ka je ka sai ka je ka so tsororin wani sharri a kanka wanda haka zaka idan ka je kana hirace hirace in baka yi bacci da wuri ba wannan illoli guda uku su malamai suka ambata da kuma sauran waɗansu abubuwa wanda yake ma Allah ne kaɗai ya sani domin kamar akwai wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum was-samr بعد ما هدأت الرج بعد ما هد بعد هدأت الليل فإن الله يأتي على خلقه بما يشاء yace wato ku kiyayi doguwar hira ku kiyayi hira bayan kafa ta ɗauki da daddare domin Allah yana zai kema bayinsa da abin da ya so a cikin dare akwai abin da Allah yake saukar da shi a cikin dare na musiba wanda kaga idan kai kana bacci da eh, Allah wannan baccin naka ya zamanto ya tsirar da ya tsirar da kai amma idan kuma kana cikin masu kai komo to dama wannan musiba akan masu kai komo din za ta abin da za ta kare wannan hadith hadith ne hasan Sheikh Al-Albani ya hasana shi a cikin Mustadrak na Hakim dan haka wannan illar kaga akwai wanda muka sani su ne waɗannan guda uku wanda malamai suka faɗa akwai kuma wanda ba mu sani ba ba san abin da Allah yake kawowa ba cikin wannan lokaci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya soyar mana da kan cewa mu bacci bayan sallar isha kada mu tsaya muna doguwar hira to amma wannan ba ala ba mutlaqan bane an yi istithna'in waɗansu halaye an yi istithna'in hira wajen neman ilimi da kuma hira wajen tattaunawa kan al'amuran musulmi dukkanin su hadisai sun zo imamul bukhari ya bawa ba su a cikin kitabus Sala. hira domin neman ilimi imam bukhari ya fassara shi ce babu samar a fil ilmi ba'd al isha babu yin hira a wajen sha'anin ilimi bayan sallar isha sai ya kawo hadisin da annab sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha sai ya fuskance su yace musu ara'aytukum ara'aytakum ara'aytu ara'aytakum ara'aytukum laylatakum laylatakum hadhihi fa ala ra'si mi'ati sana la yakunu ala wajhi al-ard mimman huwa minha al-an mimman huwa 'alayha al-an yace kuna ganin wannan daren naku to idan akan idan a cikon shekara 100 daga wannan dare ba wani sauran mutum da zai kasance a bayan ƙasa cikin waɗanda suke da rayu cikin wanda suke rayu a cikin ta a yanzu to kaga wannan ilimi ne ko ba ilimi ba ko bayan sallar isha ake saboda kai mamul bukhari sai istinbat cewa hira za a iya yin ta bayan sallar isha in dai akan harkar ilimi in dai akan harkar ilimi haka babu laifi a shirya lacca bayan sallar isha darasi bayan sallar isha muzakarar ilimi bayan sallar isha hmm, zuwa tambayar zuwa yin tambaya wajen abin nan a wajen wanda kasancewa zai baka lokaci din bayan sallar isha duk babu laifi a yi abu na biyu kuma shine eh, a yi hira dan a tattauna kan al'amarin rayuwar musulmi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ko ita ko wanda daga cikin sahabbai dai suka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hira tare da sayyidina Abubakar kan al'amarin musulmi kuma kamar yadda ma hadithin bakon sayyidina Abubakar da yayi bai dawo ba ya jinkira ya yi jinkiri wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha suna yin magana akan al'amarin musulmi da aka babu laifi a shirya zama don a tattauna abin da zai kawo maslaha ga al'ummar musulmi bayan sallar isha a raba dare ana tattaunawa babu laifi tun da maslahar al'umma ne wannan su ne abin da ake tafsir amma in ban da wannan to sai kuma na uku wane ne na uku hira da iyali eh, hira da iyali ba da iyali aka ce da iyali aka ce eh, ba mai kamfe ba ba mai zuwa zance ba ba mai zuwa zance ba shi wannan ba a zama iyalin ba ba a zama hira da iyali ba in mutum yayi wannan yana cikin sama shi ma wannan ya halatta shi ma ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana zama ya hira tare da iyalinsa a kafin ya kwanta ya bacci eh, saboda haka waɗannan su ne wanda aka kayyade Eh, na ji waɗansu suna tawili ta ai shi ma maslahar musulmi ne zuwa irin eh, maslahar musulmi amma maslahar kai ita ce aula ita ce ala a cikin wannan kafin maslahar musulmi ala ayyati hal mutum ya kiyaye wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkhairin da ke cikin ta akwai wani malamin mu da na sani wanda Allah ya sanya albarka a cikin juhud ɗinsa ba kaɗan ba har yanzu yana nan da rai a Madina Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da yake ba abin da za ka ga ya sa a gaba ya fara face sai ka ga abin nan ya haifar da alhairai masu yawa akwai manya-manyan ayyuka da ya yi guda uku wanda ya yi su ya bar waɗansu suna yi har yanzu ayyukan nasa waɗansu garuruwa ma suna kwaikwayon waɗannan ayyuka Allah ya sanya masa albarka a cikin rayuwarsa al'adarsa tara da rabi ya rufe gidansa ana yin sallar isha ya dawo tara da ya ci abinci shikenan ba za ka ko kai waye in ka buga masa ba zai buɗe maka kofa ba ko kai waye in ka kira shi a waya ba zai amsa ba tun ma lokacin babu salula din nan wadda ake iya kashe ta wayar gida wadda za ta wanda yake ba zai zara wayar ba sai ta yi amma ba za a ɗauka ba farkon dare ya tashi ya gama tsarin ya kusanci Allah ya gama tsarin rayuwarsa to albarka abin nan lokacin da ya fi komai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a abin nan ayyus salati asma wata sallah aka fi ji a wajen Allah yace jawful lailil akhir sallar wato sallar da ake a rabin dare na karshe wannan lokaci ne kowane lokaci albarka to mutum ya rayar da lokacin da ake so ya rayar din ya tozarta shi ta hanyar rayar da lokacin da ba shine mai albarkar ba to a maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya mana wannan manhajar mu yi amfani da farkon lokacin domin abin da yake na larurar jikinmu na bacci lokacin kuma da yake da alkhairi din ya zama to cewa mun tashi a cikin masu alkhairi masu neman alkhairin Allah tabaraka wa ta'ala lokaci ne wanda Allah yake kusantar bayinsa lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake neman masu nema ya ba su yake neman masu neman gafara ya ba su gafara yake neman masu bukata ya biya musu bukatarsu ba kai mai bukata kai ne na kake neman Allah ba Allah ne yake neman ka a wannan lokaci saboda haka amma sai ka ga kan cewa kan wata mutu'a kan jin daɗi dan ƙanƙani sai ga mun tozarta wannan lokacin ballantana wannan zamani da ya zo da abin nan hanyoyin watsewa talabijin da ba ma abubuwa da dama ba ma a yi sai ba a abubuwa da dama wanda ake faɗa yin a gansu ba a yin su sai bayan sallar isha sai ma dare ya raba sannan za a fara yin su wa kana yanfatilu min salati al-ghada annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama daga sallar asuba al-infital shine fita al-insiraf fita daga cikin sallar asuba sai daga cikin sunayen sallar asuba kenan Allah ya kira ta a cikin alkur'ani salatul fajr min ba'di salatul fajr ya kira ta salatul fajr saboda lokacin da yake da take faru da ake aukar da ita farkon lokacin ta ketowa alfijir annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira ta salatul subh as-subh shine farkon rana awwalun nahar shine as-subh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta abin nan ya kira ta salatul subh la salata ba'da salatul subh hatta tatlu ash-shams anan kuma ya kira ta salatul gada daga wannan yana daya daga cikin sunayenta al-gada shine awwalul yawm shine awwalun nahar al-ghudwa shine khuruj awwal an-nahar mutum ya fita daga farko ya jijjibi farkon rana mutum ya fita to an kira ta wannan sallah saboda san ana afkar da ita a farkon rana fina ya arifu rajulu jalisahu a lokacin da mutum yake sanin wanda yake zaune kusa da shi abokin zamansa ba wai abokin zamansa abokin hirarsa ba a yana yana gane wanda yake wanda yake gefen damansa da gefen hagunsa wato zai iya gane shi amma na nesa ba zai gane shi ba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ma yu'rafna min al-ghalat ba iya gane mata saboda wato sauran duhun dare saboda sun yi nisa amma wanda yake na kusa zaka iya ganin sa wanda ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah asuba da sauran wato duhun dare da sauran taurari suna sama ba sai hasken rana hasken alfijir hasken wayewar gari ya sa taurari sun buya ba a'a hasken wayewar gari bai so hudowa ba alfijir dai ya hudo amma alfijir din daga hudowarsa da sauran duhun dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah asuba <clears throat> kuma har ka ga ya gama ma ya zama to akwai sauran duhu din tunda sauran duhun ne yasa zaka iya ganin na kusa da kai domin makomin sa wanda yake ba kusa da kai ba zaka iya gane shi ba wa kana wa kana yaqra'u ya kasance yana karatun sallah asuba da ayoyi 60 zuwa ayoyi 100 ko mun san karatun annabi sallallahu alaihi wasallam tartil yadda yazo kamar yadda ana da sifanta yana abin nan yana aya 60 zuwa aya 100 yake karantawa a farko akwai lokacin da ya karanta sallah ya karanta suratul mu'minun har sai da ya zo wajen har sai da ya zo wajen annabi Musa da Isa har sai da ya zo wajen abin da zikirin Musa wa Isa a cikin kusan tsakiyar sura kenan sannan tari <clears throat> sannan tari ya kama shi majina ta su masa sai ya ruku a sallah asuba to haka haka kaga duk da tsawaita kira'a da yake yi a cikin sallah asuba amma za a yi sallama akwai sauran duhun dare wanda ya nuna mana cewa kenan haka ya kamata sunna ta nuna mutum ya sallah asuba mu sallar asuba da sauran duhun dare sannan kuma yana daga cikin sunnar sallah asuba a tsawaita karatu a cikin ta a tsawaita karatu a ciki gashi nan an ce yana karanta aya 60 zuwa aya 100 kar ya zamanto cewar in an ga in an ga ana koyi da wannan sunnar masallaci ya dare mutane su daina zuwa sallah sai a rinka neman wanda suke karatun mudhammatan nan da na a yi ruku duk da yake wannan shine suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka haka ya kamata a koyi da wannan sunna amma kuma wannan sunnar muqayyada ce da ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya eh, idan ɗayan ku yayi limanci hmm, to ya sauƙaƙa ma mutane idan amma ahadukum qauman falyukhaffif wa in salla li nafsihi falyutawwil ma sha in yi in kai limanci to ka sauƙaƙa amma in kai kai kaɗai ne ka tsawaita yadda kake so ka karanta bakara baki ɗaya saboda ka karkaji an ce wata ran na abubakar ya yi sallar asuba ya karanta bakara har sai da aka gama sai da sai da na ta kusan fitowa eh? haka ma na umar shi ma wata ran ya yi sallar asuba da aka yi sallama aka gara na ta kusan fitowa ce ai da ta fito ba za ta same mu cikin gafalallu ba ka ce to a to ai shikenan ka rinka zaka ne mutane sallah asuba da suratul baqara domin waɗannan abin nan qadaya a ayan ne waqi'a ce da ta faru la'alla irin lokacin da ake hurubur ridda din nan ne lokacin da musulmi suna cikin tsananin halin tsoro da rauni da kuma imanin waɗansu ya girgiza saboda fitinar ridda da kuma kusancin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka ana neman abin da zai karfafa zuciya ba mutane sabat saboda haka ta yi waɗannan mulabasa ɗin su suka sa aka wannan irin waɗannan ayyuka ba a ɗaukan ka'ida amma daga gare su ka'ida amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ita ce wannan hadisin in kai sallah da mutane ka rangwanta kar ka tsawai ba sai in kana sallah kai kai kaɗai idan karatun aya 60 zuwa aya 100 ga mutane zai zama to tsanani a gare su to bai zama to sunna ta yi ta ba yin sauki din shine sunna eh? ba kar ka zamanto abin nan a zahiri cewa an ce 60 zuwa 100 to lazim 60 zuwa 100 a'a ka'ida da aka ce shine fal yuhaffif ya ta. sannan wajen al-infital kana yanfatid yana fita daga cikin sallah ya nabi sallallahu alaihi wasallam yake infital malamai sun yi sabani al-imam ahmad ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fita daga in ya sallama daga sallah fuskantar mutane yake yi falamman fatala aqbala alaina bi biwajhi kamar yadda ya zo a hadisin bilyadai da ya sallama sai ya fuskance mu da fuskarsa wato in ya sallama ya juyo ya kalli mutane haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine ikhtiyarin imam ahmad ikhtiyarin imam shafi'i ya juya ya sanya ma mutane gefen damansa gefen hagunsa kuma ya rika kallon mihrabi wato ya kalli ya kalli daman sahu ya kalli waɗanda suke a dama shi yasa sahabbai suka ce mun kasance in muka yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam muna san mu sallah a damansa domin in yi sallama zai fuskanto mu shi wannan bil hadith sahih ya zo a cikin sahih da ya zo a cikin sahih muslim imam abu hanifa shine yace shi kuma aka fi can zai kalla ya kalla arewa amma babu wani nafi da ya sa'a da wannan akwai kauli na uku da shi ma an daga imam shafi'i mutum ya tsaya ya kalli liman ya tsaya ya kalli qibla musamman idan a cikin halin da yake abin nan akwai idan halin zikiri ya ya abin nan wato ya lallaita haka kamar yadda aka ya zo a cikin hadisin tirmidhi cewa idan mutum bayan sallar asuba da bayan sallar magriba yace la ilaha illa yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma kafin ya canza yanayin zamansa wa huwa sanin rijilai yana wato lankwashe da kafafunsa a hay'ar zamansa na sallah bai warware hay'ar zaman ba hmm? aka faɗi ladan wannan aiki to domin kwaɗayin maslahar samun wannan babu laifi liman in ya fita daga cikin sallah zai fita daga cikin sallar amma bai juyo ya fuskanci mutane ba la da fuskarsa wala ta gefen dama ya tsaya na fuskantar alƙibla har ya gama nan azkar da haka ne malamai suke jam'i da kan cewa wa'annan salatatu ahwal halaye guda uku dinnan wanda duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam imma a aikin sa wa imma kuma kamar yadda yazo daga cikin kaulin sa mutun yayi su a abin fi halatin duna hala a wani hali yayi wannan wata wani hali yayi wannan dukkan su sunna ta zo da shi babu inkari akan sa duk wanda yayi wallahu ta'ala a'lam ban ga bayanin ma bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ban ga bayanin malamai wajen wannan jam'in ba a wajen wannan ijmalin da aka wadan a dunkula haka hadisin yazo yana ka kasance yana karantawa daga 60 zuwa 100 a gabaki ɗaya ne a cikin sallolin guda biyu a cikin rakawoyin guda biyu zai zama to yana karanta aya 60 zuwa 100 ko ko a kowace raka'a yana karanta aya 60 zuwa 100 ko ko a raka'a farko yana karanta aya 100 a raka'a ta biyu yana karanta aya 60 duk waɗannan suna daga duk suna daga cikin ihtimalat kuma ban ga bayanin malamai akai ba amma kamar yanda wannan hadithin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da suratul mu'minun yayi sallar da yake suratul mu'minun yana nuna kan cewar a abin nan kamar rakawo'in guda biyu ne suke zamantowa 60 tunda yi a tsakiyar ya abin nan ya karan ya yi ruku a kusan tsakiyar surar wanda yake surar ayoyi 100 da yan kaɗan ne eh, wanda ya nuna kan cewa rakawoyi biyu din ne ga baki ɗaya suke 60 zuwa 100 wallahu ta'ala ala a za a aiki da shi mana kwarai da kuma ma shi ne ma yawanci a sasin da masu lissafi na tafiyar rana suke dogaro a kansa wajen bayanin wajen wajen faɗin lokacin sallah da wannan hadisin da tsawon inuwa din ne za a yi aiki da shi sai dai <clears throat> kamar yadda na ce wato yin wannan aiki da shi ba zai kore wato yin sallar la'asar a lokacin da rana take wato da sauran garjin zafinta ba da kuma haskenta amma abin da yake kayyade lokacin yake kayyade farkon sa din kware wannan hadisin ne sai dai a aikace ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam galiban yanda lokacin lokacin da yake sallah kusan bil ittirad da'iman haka yake sallar sa a lokacin rana tana da sauran ranta kuma ko idan dai har dai kai sallar azhar din kai sallar la'asar a lokacin da inuwar ka ta cika daidai da tsawonka to lallai rana za ta kasance a haka saboda babu ta'arudi tsakanin wannan hadisin da kuma hadisin cewar wa shamsu bai ba a naqiya sai dai kawai watakila la'alla ko maganar da nace imam malik an ce yana faɗa a cikin mudawwana yana cewa inda ibn al-qasim yake cewa كان لا يعجبه القامة كان يقول تصلى العصر والشمس بيضاء نقية cewa shi bai a sha'anin a ce tsawon inuwa din ba shi ne yake kayatar da shi a yi magana a kai ba shi dai a faɗi cewa ga lokacin da ake sallar la'asar tare da cewa ya ruwaito hadisin kama din a cikin da shi ma ya buɗe muwatsa abinda dai yake la'alla kuma wani yana daga cikin abin nan tsantsinin imam malik ne kan cewar tun da dai gashi mafiya yawan hadisai a haka suka faɗa to a yi sallar la'asar a daidai wannan lokacin don kar wani ya zo ya ce zai ɓata sallar wani ta hanyar lissafi cewa ai na yi lissafi na ga a lokacin tsawon ino ka bai zo daidai ba in dai lokacin da ya sallar la'asar din rana an sifanta da kan cewa bai za'u nafiya sallar la'asar din sa yayi ta akan lokacinta wallahu ta'ala dan uwan yana tambayar abubuwan da za su taimaka ma za su taimaka mana wajen yamun laili gashi mun karanta ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mana din? wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin Allah maɗaukakin sarki ya yi halittarsa ya sanya su a bisa sunna ka'ida da tsari wanda suke tafiya jikinka ya sanya shi dole yana buƙatar hutu don haka kai aiki da sunnar Allah kai aiki bi muktaza din sunnar Allah wani yana daga cikin aiki da hikimar Allah kuma yana daga cikin wato abin a tsarin Allah tabaraka wa ta'ala in dai mutum yana so ya zama to ya samu nishadi a ƙarshen dare to ya bacci a farkon dare wannan shine ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke na aikace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sannan babba daga cikin wannan a roƙon Allah neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah madaukakin sarki ya ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bautawa kuma daga gare ka kadai muke neman taimako malaman tafsir suka ce neman taimako ai a cikin bauta maka ne saboda haka in mutum zai mutum ya nemi Allah ya taimake shi kan ya bauta masa sanaya daga cikin sabubban da suke taimakawa wajen qiyamul lail barin sako kamar yadda aka rawaito daga Hassan al-Basri cewa ya kullaci wani mutum ya masa mummunan zato a cikin zuciyarsa ba tare da ya furci da shi ba wannan abun ya sa ai sabbaba masa aka haramta masa yin qiyamul la'il hawata uku to ballantana to mu kuma fa da irin abubuwan da muke yi shi kawai wai mummunan zato ya ma wani dan uwansa a cikin zuciyarsa Allah ya masa ukubar hana shi qiyamul lail har wata uku domin wa'annan mu sani cewa fa irin wannan ayyuka na ibada da Allah yake yarda da su irin wa'annan ayyuka da Allah madaukakin sarki yake yarda da su karama ce daga Allah karama ce daga Allah wanda kuwa ya zamanto ya tozarta wanda ya tozarta janibin Allah to Allah zai tozarta shi duk wanda Allah ya tozarta shi wulakanta shi ba wanda zai ba wanda zai ba shi karama ba zai samu wata karama ba waman yuhinillah waman yuhin waman yuhinillah fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi ba za ka samu wanda zai ba shi daraja ba ba zai samu wata karama ba saboda haka mutum <clears throat> daga cikin abin da mutum zai yi shine ya tsare gabobinsa daga sabon Allah mutum ya tsare gabobinsa daga sabon Allah to Allah madaukakin sarki zai zai bashi zai sauƙaƙa masa a hanyoyin alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran azima wa la'adinahum siratan mustaqima daga cikin abubuwan da Allah zai mutum in ya in ya kyautata da'a gare shi da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi shine ya shirye da shi tafarki tafarki madaidaici wato ya sanya shi akan ayyuka salihai wanda zai rinka yi waɗannan su ne kaɗan amma mutum akwai qiyamul layl na Muhammad ibn Nasr al-Marwazi da kuma qiyamul layl na Ibn Abi Dunya mutum ya karanta wa'annan littattafai ya ga labarukan magabata domin ya aiki da su su taimaka shi su kara masa kaini da su kara masa himma wajen samun wannan alkhairi mai yawa Allah ya mana muwafaqa da shi sake za su sake wannan azumi tunda abin nan la ibrata bi dhann haɓa khata'uhu kaida ce da malamai suka sa ba a lura da zato da ya zamanto gaskiyarsa da ya zamanto kuskurensa ya bayyana ba yaqini bane suke da shi akan rana ta fadi zato ne to kuma idan zaton ya bayyana kuskure ne to ba shi da wannan zaton nasu bai yi aiki ba kuma al'asul shine kan cewa rana har yanzu tana nan shakka ne suke yi a akan rana ta faɗi ko bata faɗi ba to al-yaqin la bi-shakk wannan yaqinin na cewa ana bin su bashin azumi ba za a kawar da shi da wannan shakkar ba tunda sun yi aiki da zan wanda ya zama ya zama to kan cewar kuskure ne sai su sake kamar yadda ya faru zamanin sayyidina Umar su ma a lokacin nan an yi an yi abin nan gajimare an yi hajiri ya zo ya ɓoye rana suka ɗauki rana ta faɗi suka karya azumi daga baya da ya kauce rana ta fito saboda haka suka kama bakin su suka suka rama wannan rana wallahu ta'ala Allah ya da a gashin da yake fitowa a kullum koki a bisa rajihin maganar malamai yana daga cikin gashin yana daga cikin gemu wanda namiji bai kamata ya aske shi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ifa'ul lihiya a cika gemu saboda haka <clears throat> mutum ba zai aske wannan gashin ba domin a bisa rajihin magana yana daga cikin gemu da shi da wanda yake fitowa a wato saje da wanda yake fitowa a haɓa dukkaninsu suna daga cikin gemu wanda mutum ba zai aske shi ba a bisa abin da kamar yadda suna ta nuna kan cewa mutum mumini musulmi ya cika gemunsa ya rage gashin bakinsa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad